kamar yadda muka saba mukan ƙara tunatar da junanmu addu'o'i da 'yan'uwa uwa ake ta yi game da abin da ke faruwa ga yanuwanmu uwanmu falasɗinawa a zirin gaza da sauran yanki na ƙasar falasɗinu na kisan kiyashi da kisan ƙare dangi da isra'ila take musu tare da waɗanda suke taimakonta na wasu ƙasashen eh, na turai da ƙasar amerika har zuwa yanzu ana maganar cewa sun halaka sama da mutum dubu biyar yawancinsu kuma yara ƙanana Wani shi ke nuna maka duk irin maganganu da suke yi mana da haƙƙin ɗan adam ko haƙƙin yara ko haƙƙin mata duk ƙarya suke faɗa mana suka ce haƙƙin yara haƙƙin mata to suna maganar haƙoƙinsu ne ba haƙoƙinmu ba babu maganar cewa wai ƙasashen turai wanda suka gina suke ganin sun girka su a kan demokuraɗiyya sun girka makonsu da sun jinin musulmi jinin al'ummar musulmi ko al'ummar da mata su ba ko da ba musulmin ba ne amma ba al'umma su bace ta wannan bai dame su ba ba mutane bane ba 'yan adam bane da suka cancanci su rayu kamar yadda su kansu yahudawan suka ce mutanen da suke zaune a sirin gaza dabbobi ne kawai a cikin kamanni na mutane kamanni na 'yan adam saboda haka suna da haƙƙin su kashe wanda za su kashe su jikita wanda za su ciccita su lalata musu komai su. kuma a hakan waɗannan manyan ƙasashe suna cewa isra'ila kare kanta take babu inda wanda ya yi mamaya ya kwace dukiyar ya kwace yankin mutane ya kwace dukiyoyinsu ya kwace gonakinsu ya kore su suka fita gudun hijira kuma a cewa yana kare kansa a taɓa samun irin wannan language ɗin ba sai wannan lokaci sai akan isra'ila da falastinawa isra'ila na duk duniya an yi ittifaki an yi ijma'i har su kansu kasashen da suke wannan maganganu sun yarda cewa isra'ila ƙasa ce da ta yi mamaya ƙasa ce da take wato mallakar wani yankin da ba nata ba wannan wani abu ne da duka ƙasashen duniya sun yarda da wannan hatta ita kanta kasar amerika ƙasar ingila ƙasar faransa ƙasar jamus wanda suka fi kowa zaƙewa wajen bawa Isra'ila kariya da taimako sun yarda cewa Isra'ila ta yi mamaya amma kuma wanda ya yi mamaya shi ake cewa yana kare kansa shi ake cewa yana kare kansa waɗanda aka mamaye musu ƙasarsu aka mamaye musu gidajensu da gonakinsu aka karkashe su ake ma cikin karkashe su wannan ɗan motsi da za su yi da yunƙuri da za su yi na su ga sun ƙwaci haƙƙinsu shine ta'addanci wanda zai ɗauko jiragen sama da miyagun makamai waɗansu ma ba a taɓa gwada su ba sai akan waɗannan bayan Allah su waɗannan su ne masu kare kansu babu shakka a irin babatun da ƙasashen yamma suke yi al'amarin ya fito fili a yanzu sun ji kunya inda in suna da ita ma saboda haka mu ci gaba da yau ‘yan uwa addu'a kuma kamar yadda ake ganin suna kisa ɗin na'am suna kisa dukkan wani musulmi idan ya ga irin yadda ake kashe yara ƙanana da mata wanda su ba su gani ba dole ya tausaya to amma kamar yadda Allah ne yake cewa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarju idan kuna jin radadi da zafi to ma fa su ma fa suna jin raɗaɗin da zafi sauraka ba ku kaɗai ne kuke jin wannan zafin ba su ma suna jin sa amma kuma ku kun dara su wata juna min Allah ma ku kuna da wani fata a gurin Allah da su ba su da wannan fatan قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن, أن, أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا fatarabbasu inna ma'akum min al-mutarabbisin saboda haka wani abu ne da Allah subhanahu Ta'ala ya riga ya rubuta duk wanda aka zalunta ya kare kansa to ko da an kashe shi wajen kariyar kansa to bai zuninsa bai tafi a banza ba ya yi shahada saboda haka ba zai tafi a banza ba ko ya samu nasara ne ko ya samu shahada ɗayan biyu sauraka babu maganar asara a cikin wannan sai gai wanda bai san tsarin Allah ba subhanahu wataala mu abinda zai ƙara babu wato zai ƙara lallashin mu cewa mun yarda akwai lahira akwai ranar tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala akwai ranar hisabi dukkan wani wanda ya zalunci wani ko mun kankanta zaluncin da yayi sai Allah ya bi masa haƙƙinsa mun yi imani da haka saboda haka mun san jira da yan uwanmu ba za su tafi a banza ba a yanzu halin da ake ciki duk da cewa ga irin kisan kiyashi da suke wa yara da mata da tsofaffi ba su bar ko ina ba cikin aminci sun jefa gwamababai a cikin cikin masallatai sun jefa a coci-coci sun jefa gwamababai a kasuwanni a asibitoci a gidajen kwana na mutane duk da wannan to amma su ma suna cikin wani tashin hankali ba kankani ba tatsuniyar da suka daɗe suna gina wa mutane a ƙwaƙwalansu suna kuma tsorata duniya da ita yau wasu mutane da ake ganin su ba komai ba sun fito sun bayyana wannan tatsuniyar sun kuma ƙaryata wannan mafarkin da suke rayuwa a cikinsa an nuna wa mutane cewa isra'ila ƙasa ce da ba za ta taɓu ba saboda ƙarfin soja ƙarfin makamai ƙarfin intelligence da take da shi amma cikin ƙanƙanin lokaci duk waɗannan abubuwan suka wayi gari a ƙarya ne ko ne banza ne suna da system da suke kira ayin dom kubbal hadidiyya wanda amerika ta basu. na cewa dukkan wani missiles da za a harbo musu wannan system din shi zai kabo wannan misali din kafin ya zo inda aka aka harba sai ga shi ashe duk ƙarya ce ƙasashe da yawa suna ta wato da ya wajen su sayi irin waɗannan makamai daga amerika don su ba wa ƙasashensu tsaro idan wani yaki ya taso ashe duk ƙarya ne ba wani tsaro da za su ba su ga wani ga wasu 'yan missiles nan da wasu matasa suke yi a cikin wani yanayi da yake cike da kunci da takuruwa amma gashi wannan ayon dom ta kasa ta kasa kakkaɓo su suna ta faɗawa suna ta musu suna ta musu abin nan saboda haka <coughs> abin da suke ji da shi <coughs> na makamai amin ya nuna cewa kawai yaudarar duniya ake yi suna karɓar kudaden al'umma ko kuma suna karɓar kudaden ƙasashe suna sayar musu da tatsuniya saboda haka yanzu duk ƙasashen <coughs> da suke shirin su yi ciniki da amerika na irin waɗannan makaman da irin waɗannan system na security na intelligence yanzu dole su sake tunani anya ashe daman ƙarya ne gashi nan yanzu sun sayarwa da sun wa Isra'ila kyauta amma gashi yara ƙanana matasa sun tabbatar da cewa abin ashe ba haka yake ba Allahu suke cewa za su shiga ta ƙasa za su shiga Gaza su yaƙi Falasɗinawa ta ƙasa su bi su gida-gida lungu-lungu amma har zuwa yanzu sun kasa fitar da lokaci su shiga ta ƙasa saboda tararrabi da tsoro da ya cika zuciyarsu Allah ya sa musu tsoro na irin abin da za su gabu da shi na tirjiya saboda duk wannan kan mai uwa da wabi da suke yi ba matasan da suke kashewa masu yaki da su ba yara kawai suke kashewa da mata saboda haka waɗanda za su tarye su in su shiga ta ƙasa suna nan a jiya ko shekaran jiya sun dan gwada aiki su dan shiga wai su gani zai yiwu suna ga kamar sun kakkaɓe baki bakin boda din za su dan gwada shiga suka gwada ƙarshe a guji suka bar su suka fito yaran sun ko su yaran nan sun mallaki a wannan abin nan missiles din da ake ce masa atgm anti-tank Eh, guided missile wanda zai iya ruguguza abin nan tanka ta yaƙi yaran nan suna da shi kuma sun yi amfani da shi lokacin da suke wannan kutse na bakwai ga wata saboda suna jin tsoron wannan makamin da yake hannun yaran nan duk shi zai ruguguza musu makaman da za su shiga da shi da sojoji sun tare sama da dubu arba'in a akan a kan zirin gaza soja sama da dubu arba'in da miyagun makamai amma har yanzu suna jin shakkar su shiga su fafata da yaran nan sai yaƙi ta sama wanda yaƙi ne na matsorata amma ba za su iya gaba da gaba da suna yaƙi ne na matsorata saboda haka addu'o'in musulmi suna tasiri ko ba komai ba abinda isra'ila ta gani a wannan ranar bakwai ga watan oktoba tun da aka kafa kasar da taba ganin irin saman tashin hankali da shiga ta rarrabi da rushewar dukkan wata tatsuniyar da aka gina kasar a kanta tatsuniyar da aka gina kasar a kanta na cewa ƙasa ce da take da cikakken tsaro take da karfin soja take da kaza take da kaza gaba ɗaya a cikin awa shida wannan tatsuniyar ta ruguje ta lalace ta rushe to ko iya nan aka tsaya an samu nasara saboda ba za a ƙare kuma wasu mutane barazana da wani dodorido ba da haka mu ci gaba da yi musu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ɗora su akan abokan gaban su Allah ya ba su nasara Allah ya kasance tare da su a kowane lokaci Allah ya ba su kariya da kariyarsu Allah ya tsare musu gabansu da bayansu waɗanda suka mutu Allah ya karɓi shahadarsu waɗanda suke marasa lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke cikin halin tsoro da fargaba Allah ya ba su kwanciyar hankali da aminci su kuma maƙiyansu Allah subhanahu wataala ya nuna masu wato ƙudurarsa Allah subhanahu wata'ala ya nuna musu ƙudurarsa ya nuna musu ikonsa Allah ya musu kamu kamu na azizu muftadir Allah ka karɓa mana